إن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء بدأ karatun tafsirin alkurani mai girma yau kuma muna rana ta goma sha hudu da zaunawa na da cigaban karatu muna cikin surata ali imran har yau muna aya ta da da tamanin bakwai ga tafsiri daidai inda Allah madaukakin sarki ke cewa iz akhadallahu وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون bayan an ƙare magana akan abin da ya shahi jarraba wadda Allah zai yi ga mutane da huskar dukiya da rayuka da jin maganganu masu ɓata rai gehe sai Allah madaukakin sarki kuma ya ce ka ambata ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama iz akhadha Allah lokacin da Allah ya riki misaqal ladzina utul kitaba alkawalin waɗannan da an ka ba littahi ahadu alaihim fit Allah ya rike alƙawali da su a cikin littafin at-taura abinda an rika da suwa la tubayyana lahu su bayyana da shi littafin nan su ga mutane wala taktumunahu kada ku boye shi ay al-kitab tai wa qul bil-ya'i fi ilayhi idan Allah ya ya rike alƙawali da bawa abin da ya cancanta ga bawa ne cika alƙawali abin da Allah ya umarce shi shi abin da ya hane shi ya bari fa nabazuhu sai sun kai jiwa da wannan alƙawali darahu sun kai jiwa da almisaka alƙawali wara zuhurin baya ga bayansu walam yamalu bihi ba su yake da shi ba hmm. washtarau suka sai suwa ma'ana suka saye bihi da shi ai aka zo badala husun ki musayyansa samanan kuɗi kalilan kaɗan min duniya na duniya min sablatin ga talakawansu ya riyasatin da shugabancin su fil ilmi ga ilimi ka katamu sun boye alƙawalin ga khaufa don tsoron fautihi ce wannan al'amari alaihim a kansu wa bi zama ya sharuna tir da abin da suke saye shira'uhum haza sayan su wannan tir da shi amuna mai muni to kun gani wannan aya ta sauka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana shi labarin abinda Allah ya rike alƙawari da mutanen littafi na riƙon gaskiya in annabi ya bayyana amma ba a samu haka ba gare su to aya kuma ta yi bayani akan mutum shiriki abinda manzo ne zo da shi wannan ta haɗe mu duka da mu da su amma su sun yi jifa da nasu to yanzu ku da annabi ya zo da saƙo kowa da saura bayan haka Allah ya alƙawali cewa a faɗi ilimi a ida saƙo ka a boye shi amma yahudu da nasara sun yi jiwa da wannan misalai sun yi ta bayyana tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zamanin sahabbansa dalilin wannan aya Hassan ibn ammara ya tashi ya iske zuhuri imamu zuhuri bayan zuhuri ya tsufa har ya ce ya tsaye da ya dangane karantarwa zai huta waɗanda ya karanta su ɗauki aiki lokacin da ya zo sai ya same shi bakin ƙofar gida ne zaune sai yace akramaka Allah yace na'am yace gani zo inda haki kuma ni ina son ka karanta san in ka ga ka sanar da ni hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ka karanta san sai ani ashe ba baka labarin na ba karantawa ba kai na ba karanta da hadisi domin lokaci ya tahi kuma almajirai sun yawa za su ɗauki gabara aiki hasanin da amara sai ce ma imamu zuhuri ya ce a amala ko dai ka karanta san ko ku ni in karanta sheka kan shi ma ba kyalle ba ko ka faɗa min karatu ko ku ni in faɗa ma karatu sai imamu zuhuri ya ce to faɗa min karatu sai ce to a zauna ya gargado hadisi sai ya kawo ce kala ali ibn abi dalib radiyallahu anhu ما أخذ الله على الجاهليين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا Allah bai riƙe alƙawali ga jahilai ba su nemi karatu sai da yanne ya yi alƙawali da malamai su karanta shi su ya ce to wa'azi ka zo ne ke ya ce to yanzu gyara mai karatu ya karkaɗe kunni ne ya gyara bai tahi ba sai da karanta da shi hadisi arba'in Allah ya kai bawan Allah kullum haka aka son mutum kowane na inda siya ta bayyana gare ya dawo Allah ya taimake mu mu gyara نعم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أكا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم واتو kamin mu karanta ga aya sai malamai da yawa suka yi magana akan wannan musamman Muhammadu ibn Ka'ab yace ba shi halatta ga malami shi shuru. akan ilimi ne kuma ya ga ana banna kamar yadda ba shi halatta ga jahili shi shuru ya ba tambaya duk da akan wannan aya Allah ya ganar da mu la ta sabanna bitta'i wa kuri abil ya'i kada ka zaci allazina yabrahuna bima atau waɗannan da ke nishaɗi suna farin ciki ga abin nan da sun ka aikata ai fa'alu sun ka aikata min idlalin nas na bar mutane wai dubbuna kuma suna son an yi yuhumadu a gode musu mutum gashi shi ta aikin banna yana tabbatar da mutane amma sun yake a ce mai na kwarai mai shiryar da al'umma kakka ya zaton waɗanda ke irin wannan aiki suna son abin da ayyabe su bi malan ya fa'alu ga abin da su ba su aikata ba ta masuki bil haqqi na riƙon gaskiya ko hum ala dhalali alhazin akan bata to kakka zaci bi mafazati min al'azabi suna ga wani rabu bagiran rabanta daga azaba bi makani junu fi wanda suke cirewa min azab daga azaba fil akhirati al qiyama bal fi makani yu'zamuna suna ga bagire wanda Allah zai azabtar da su ciki huwa jahannam shine jahannama Allah tsare wa lahum azabun suna da azaba alimun mai radadi mai cin jiki mai zuwa fata mulimu mai radadi ita fiha a cikin jahannama wa mafula ya hasibu al'ula dalla alaihi ma mafula a saniya ala ta taktaniya wa ala faqaniya khuzifa sani faqat wa huna akhir taqibati ala nukutil muhimma fi sura waɗanga su a ƙarshen wasu muhimman manyan bayanai akan fa'idodi muhimmai a cikin wannan sura summa mayati summa yati fi ma ba'du sannan kuma ya zo bayan haka majmu'u ma fi sura duk abin da a cikin sura gaba ɗaya an ka dunkule shi cikin wani karatu annabi baya Allahu akbar jumlatan gaba ɗaya wala khasul qari mai karatu shi talhisi wa qad hasala alama alama alumatin salasa marrati ya sadu akan ilmin mukan ta so min awwaliha ila awwali taqibati daga farkonta zuwa ga farkonta aqibi inda qaulihi ta'ala wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr masu gauga afkawa cikin kafirci kasu damar da kai summa min huna ila akhir sura sannan da nan zuwa ƙarshen sura fi daudin ajibin a cikin kulli wanda mai ban shawa wa subhanallahi alhaqi alki ya tabbatar ma Allah mai hikima qala ta'ala ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء qadir mulku samawati mallaka samai wal ardi da ƙasa walillahi na Allah na babu wani wanda adda wani abu ga baɗi na Allah na kai da kake wa naka na kai ma na Allah ashe dungun komai na Allah khaza'inu da madar takkokin ruwa war rizqi da taskokin arziki wanda badi da taskokin tsiri wa gairi da wani ta waɗanda duk ba wani mai yi sai Allah wallahu Allah kadiru mai iko na ala kulli shay bisa ga dukkan komai wa minhu daga cikin ikon Allah akwai ta'zibul kafirin azabta da kafirai wa ija'il mu'mini da mu'minai summa barhana sannan Allah ya dalili ala zalika bisa ga wannan bi kauli da sa yace إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آه، إن في خلق السماوات والأرض للي أشكين هلت السماية دكاسا وما فيه ما دعبين أشكين سمين الأجائب نابا بمبما مايكي waqtilafil layli da sabanin dare wannan hali da rana bil maji'i da zakkuwar dare rana ta sai inda za ta na wa zahabi da tahiyar rana dare ya zo wa ziyarati da karuwar dare rana ta ragu wa nuqsani da raguwar rana dare shi karu wallahi wannan da ayatin ayoyina dilalati masu gwaji ala kudrati bisa ga iko ne ta alama daukin sarki amma gawa li ulal albab hmm. ga hankula li zawul uqul ga mabuta hankula lokacin da wannan aya ta jida ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi hina mai sallah yana cikin sallah sai Bilal ya zo mishi bin Abi Rafah yana so ya sanar da shi cewa lokacin sallah yayi sai iske manzon Allah yana kuka Bilal ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaba shaba da hawaye sai ce ya rasulullah ya kai manzon Allah yaya kake yin kuka alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da jinkirta kai da gafarta cika kuka فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا in Allah ya gawarta min abin da ya gabata garin da abin da jinkirta shin ban zama bawa mai godiya ya kamata ya zama mai godiya bilalaci ya kamata bayan haka sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi ya ce wagga aya da aka karanta inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulul albab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha Allahu akbar bon ya tabbatan ma wanda ya karanta wagga aya bai tunani kanta ba dalilin tunani akwai wani bawan Allah wanda yake cewa ko ko malamai wato tunani mutum ya zauna hina ta tunani to babu ibada ta sama gare la ibadata ka tafakkur ka zauna ka dubi ƙasa ka san wanda ya halicci ƙasa lalle shi cancanta bauta ma ka dubi sama ka san wanda ya sama shi kamata a bauta ma ka dubi rana ka dubi wata ka dubi halitta jikinka ɗan uwanka ya wuce ka dube shi kai tunanin mai halitta wa ga halitta lalle bai kamata samu abokin tarayya ba Allahu akbar daga cikin maluma an ce wani daga cikinsu ya zo Ka'aba ya yi dawafi ya gama ya dawo bayan mukama ibrahim ya sallaci a biyu da gama sallar raka biyu sai ta da kai ne sama sai dubitar mamu sai tuna da ayar da tsoro da damuwa da sanin girman Allah da ya kama shi ko da an ka ɗauki wannan yana bolin jini saboda jin tsoron Allah shin wai kai Qur'ani a karanta shi da sahi a karanta da yamma a karanta jiya a karanta yau halayenka ba canza ba anya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni taraktu fikum wa'idain lam tadillu ma tamassaktum bihima annatiq wa thanit annatiq wal qur'an الثاني الموت duk wanda qur'ani bai zama wa'azi ba wa'azi gare sai lahira an kare wa'azi bai ba abin da ka zama wa'azi gare shi duk wanda mutuwa bata zama wa'azi ba abin da ka zama wa'azi Allah ka gane da mu la ayatin li ulul albab ga ma'abuta hankula ba ma'abuta rikicin hankali ba Allah ka ba mu hankali ci gaba الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار su waɗannan sifarsu ulul albabi ne yazkuruna Allah waɗannan da ke ambaton Allah kiyaman tsaitsaye ƙudan da zazzaune wa alajoyi juyubin kuma da akan awazun su mun daji ina gincire ai fi kulli hali suna ambata Allah Abdullah ibn Abbas shi turjuman al-Qur'an mai tahinta Qur'ani ya fassara wa an yi abbas yusalluna kazalika suna sallah kamar haka hasaba tsaqa gurguran iko wato anan sallar farilla idan lokacinta ya kai gare ka to kai sallar nan da tsaye in sallar ba ta da tsaye to kai ta bisa ka dafa wani da tsaye in ba ta yiwa tsaye da kanka sakandamci ba ta yiwa kuma da dogari to kai ta zamne babu dogari in ba ta yiwa zamne sai da dogari to kai ta zaune da dogari in ba yiwa duka halayen sun kasa to kai ta kwanciyar rairan wannan aya abin take magana kenan Allah ya gane tabuwa kuma wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna tunani a cikin halittar samai da ƙasa li yasdillu bihi don su hujja da shi hmm. ala qudrati bisa ga ikon sa ni ihma wanda ya aikata su yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha badila baka halitta samai da ƙasa don wasa ba hadha al-maluku allazi narahu bal dalilan alaka malu qudratika Allah ka halitta sama Allah ka halitta ka don cika ikonka idan hujja akan cika ikonka subhanaka tsarki ya tabbatan ma tanzi laka tsarki ya tabbata gare ka anil abad gaban wasa faƙina azaban nari Allah ka tsare mu azaban wuta oh. da bakin waga aya abin da ya kai karshen sura annabin rahama sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi da bacci yana sha huska ta so sannan ya tashi alwala sannan shi karanta ayoyin ga to malamai suka ce ana son kowane mutum ya tashi daga bacci kamin shi tsaya ta sallah asuba ya shayi huska ta sannan ta shi alwala sannan shi karanta awon ga cikin nafilar da za shi kame ta zuwa sallah an bin nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu ikon Allah ba ka halicci wannan da wasa ba subhanaka tsalki ya tabbatar ma tanzihan laka anil abad fakina azabana Allah kare mu azaba wuta amin ci gaba ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا وبنجم إنك من تدخل النار لليك دوان لك الشجروتا للخلود دند وما فيها شكوتا أو لتعذيبكوك نوع ما عذابا fakar ahabai hakika Allah ka kaskasta shi Allah ka kunya tashi a hanta Allah ka walakanta shi Allah kada ka walakanta mu amin wa mal zalimin babu ga zalimai alkafirin da kafire fihi wa bu zahiri mawdu al mulma isharan bi tahsis al hizbi bihim ba ce wa ma hum ba za ka ce wa mal zalimin min ansari mai taimako min za'ida da takidin nafi yamna'unahum wanda ke hana su min azabillah daga azabar Allah ta'ala in ka ga alkiyama ta tsaya to azalimi wallahi bai da mai agaji azaba ta tsaya sha ta Allah ka hishe mu ci gaba ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وبنجي جمو إننا سمعنا منادي للي مو منجي مكرا يدعونا فينا كرا متاني الإيمان زواغ ai ilaihi zuwa gare shi muhammadu shine annabi muhammadu aw alqur'ani ko alqur'ani an ai bi ana aminu ku imani bi rabbikum fa amanna Allah mun yi imani bihi da shi rabbana ubangijin mu wa ghafir lana Allah ka gafarta mana zunubana da hukum wa kafir anna Allah ka kayar gaban mu sai ya atana mi agun aikum wala tuzhirha kada ka bayyana da idmin qabil yan azaba alaiha akanta wa tawaffana Allah ka bi rayukan mu ka bi ka karbi arwahuna rayukan mu ma fi jumlatul abraj a cikin jumlar bayi managartan bayi al'anbiya wa salihina Allah ka samu cikin su kun gani tun da can ha abin da ke karshen sura addu'a ta da kankan da kai hmm. Allah ka samu cikin masu wali ci gaba ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد waɗanga fa rabbana rabbana da ake kira annabi Muhammadu na sallallahu alaihi wasallama bisa ga abinda Allah ya jissuwa zuwa garshe kaya ga wanda yake cewa shi na ka in annabi na wannan yana roƙon Allah ya da shi to ina wani mai bugun gaba ce ta lahira aljanna ya haka nan kawai alama ya baci ya yayi kasa rabbana ubangiji mu atina Allah ka ba mu ma atana abinda kai mun alƙawari bihi da shi ala alisinatu rusulika bisa ga ka manzanninka min rahmatan rahama wal fadli da fadala wa su'aluhum zalika wa in kana wa'aduhu ta'ala tambayar su wannan ko da yake alkawali ne shi ubangiji madaukakin sarki la la yakhlu bai saba shi ko alun tambaya ta roƙona an yaji alu sanya su min mustahiqihi daga cikin wannan ka tantance shi annahum lam yatayaqqanu istihqaqahum domin ba su tabbatar da cancanta ta su ba wa takara rabbana mubalagatin fi maimaitawa rabbana rabbana rabbana don kai matuƙa da kankan da kai ga Allah wala tughzina Allah kada ka kunyata mu yawmal qiyamah rana alqiyama innaka la tukhlu mi'ada Allah baka saba alqawli alwa'du alqawli bil ba'th ga tashin alqiyama wal jaza'ir sakamako Allah kada ka kunyata mu wannan rana to ci gaba فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض نعم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم sai ubangiji su ya amsa gare su da du'a'un addu'a su yace anni bi an la ubi ni ban tozartar da amala aikin amilin mai aiki minkum cikin ku min zakarin namiji na awon ko mace duk wanda ya aiki Allah bai tozartar da aiki ne wannan aya ta nuna duk wanda ya zan dan adam na in yayi aikin kwari Allah na shiga da shi aljanna ko shege na ko bai da uba in dai aikin kwarai Allah na shiga da shi aljanna yana wani ce to ya ga wani asar an ce wanda an kai bai da uba ko yana samun rahama sai hawa na bakwai ko yana samu ko abin ana samu wani alkhairi cikin abin nan ko sai hawa na bakwai wannan hadithul ahadi ne ga ko aya ce mutawatira hmm. Yan hadithul ahadi ya karo da ita wa in khalafa al-idrar badi karanta ta usul usul al-fiqh in baka sai nesa karanta alfiyatul usul ta shehu abdullahi Allah ji kan mujalladi shehu abdullahi ba'dukum sashen ku ka'inun matabbaci min ba'd daga sashi ay az-zukur wal inas maza da mata wa bil akasi wal jumlatu muakkada lima qablaha ay hum sawa'un dudde su fil mujazati da sakamako bi a'malin da ayyuka wa tarka taydi'iha da bal tozarta ta fallazina hajaru waɗanda suka hijira jira min makkata ila madinati sun ka baro maka sun ka tafi madina don ɗaya addini wa ukhriju an ka hidda su min da yaran gidajen su ka san babu abin da adda ciwo cikin ga dan adam duniya in rai bar gida ne babu shi in mutum ya ji ga wani bai gane wanda take sai in takin mai Allah ta tsare wa uzu an ka cuta musu fi sabili don ni dini don addini waɗannan bayan Allah wa qatalu sun kai yaƙin kafirai wa qutlu ah karkace su bi takhfif wa qala bi takhfif fi qira'atin bi taqdimi to Allah ya riga ya rantsi ya ce la ukaffiranna wallahi ina karkarewa annabi wajen sai a tinya ko aikan su asturha wallahi zan rufe ta ko sun yi mugu aiki wallahi rufe zan yi Allah ka rufe mugu aikin dami bil magajara ta cikin asiri banda haka zan shigar da su jannatin aljanna ta jari min tahtiha al-anhar quramuna gurana karkashin ta sawaban sakamako mazdarun mimma ma'anan la ukasirna muakkadun lahu sawaban sakamako min inda Allah Allah fi intifatu an takallum sakamakon gaba na kowa na bana Allah na daga Allah zai hito a bayanawa wallahu indahu Allah gunsa husnul ma'adi kyauta makoma take kai da adam da ka san da ka rabar kowa ka koma inda Allah shi da kyauta makoma in ka yi don shi bai to zarta ka amma in ka yi don wani yau wata rana ka bata mai da duk abin da ka yi ba wallahi sai lalata shi ga wanda zai tuha maka asiri komi da hinka kuma inda Allah kawai ka jingina Allah shi da ke kawo kuma aljaza'u da'imul ladzi la yabna sakamako mai wanda bai karewa kowa an daga hannu ne wata rana ana cewa kawai sai wallahi babu amma shi Allah abin bai karewa ga mai abu ka koma kana kwandahi ni a gaba لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أكا. متاع قليل ثم مأواهم جهنم نعم وبئس المهاد كما تقلب الذين كفروا في البلاد jirkice ne waɗannan da sun kai kafirci cikin garuruwa su tahe nan su faɗa nan su shiga nan suna ta tasarufi ga dukiya ga hannu ta yawa ya kai ne Muhammadu la gwara na kada shi hude ku ya Muhammadu au ayyuhal qari'u al muslim ko ya kai mai karatu musulmi suwa tasarrufu tasarrufin su mana bil bilad bi tijaratu wal kasali suna da abubuwa ga hannunsu ku kuna ganin ba ku da su ga hannu kuna ganin a wasu kwari ko a kai yau ne ku ni na na lakin an karanta mata'un qalilun dan jin dadi na kadan ita mata'una bihi suna jin dadi shi yasira kadan fi duniya cikin duniya wannan shi kari tir Allah sauƙaƙa jama'a jin daɗin da ya zanya an kai shi an haƙari wuta an makoma ai bai kyau ba sun mamawa kuma jahannam sannan makoma jahannama bisa har tun da shahida jahannam farashin hiya wannan aya malamai suka ce jin daɗin da an ka ba makangara jin daɗin da an ka ba waɗanda an kai da waɗanda aka hairai jin daɗin da Allah ya ba su kamar mutum na shirya abin sha mai kyau kura amma sai ya samu guba sai ya cikin zuma sai to sai samu waraka shi ko to shi na sha yana jin daɗi sai yana ta taka in ya gama jin daɗi suna wuta ga makoshi ne daga baya mika biwa baya wallahi wallahi wallahi jin daɗin wanda bai bi Allah ba haka yake ba sai ya ba Allah shi ibtai na'am لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ولما وصف الكفار بقلة نوء تقلبهم lokacin da Allah ya sifanta kafirai da karamcin amfanin takallubin su suka cikin duniya jirkice jirkicen su fi tijar cikin sai da sayarwa wa tasarrufin da tasarrufin su fil bila cikin garuruwa ne ajali hadonta jaza yana yuwa an yi tawahama ay tunanin anna tijarata sai da sayarwa min haisu hiya bagire ita muttasifatun bizalika ita an ka sifanta da haka wani sha to ko kuma abu ta halatta ba a a fasta da raka sai Allah ya tsira ke magana kada wani shi rudu yace lakin allazina taqaw wadanda ayan ka sofa masu doka su kai nan su sai su koma nan su shiga cikin garuruwa to lakin allazina taqaw sai dai sun kaza ubangiji sun lakin allazina taqaw rabbahum sai dai waɗannan sun kaji tsoron ubangijinsu dukan lahum jannatu suna da aljanna ta jari yana gudana min sai ta karkashin ta al'anhar quram ga su sun ji dadin duniya kuma su je lahira dadi shi doge hmm. oh wani abu sai imani hmm. mai imani duk wanda ka gani cikin ni'ima nan ko taba jiki ne aka jini shi fito saboda ni'ima to inda yana da imani ya sai lahira kuma aljanna ne ba ka iya hanawa don ba ka da ita ba Allah shi da ita Allahu akbar khalidina fiha suna abin kaddara ma dawwama cikin ta muqaddirina al-khuluda wa in akhadhu fi tijarati koda ko sun shiga cikin sai da siyarwa la yadurhum zalika wannan bai cuce su ba wa inna lahum ma wa'adahum bihi suna da abin da Allah musu alkawali da shi nuzulan fatali ko ma wadda abin da ake tana da zai ga bako farkon zakwarsa nusiba min jannati wal amil fiha ma'ana zarf nuzulan min indillahi tare daga Allah wa ma indallahi abinda agun Allah min as-sawabi da mako khairun ya hilal abrari ga mana gartan bayi min mata duniya li illati don karanci ne wa sur'ati zawali da ba gushewa dai abinda ka samu in na duniya na in babu Allah ciki to wallahi wadda ka inuwa ta inuwa in tana yamma in wani hali ya buga sai ta yi gabas Allah ya taimake mu to ci gaba wa in na min ahalil kitabi da man yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب kuma wa inna min ahalil kitabi lalle daga cikin mutanen littafi akwai laman yuminu billahi wanda ke wanda wanda yake imani da Allah ka Abdullahi bin Salami wa ashabihi kama Abdullahi dan Salami da abokani ne wannan jashi da najashi sarkin Habasha kuma akwai daga cikin mutanen littaya masu imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abin da anka saukar gare ku na Qur'ani wa ma unzila ilaihim da abin da anka saukar zuwa gare su ai at-taurata wal injil khashina lillah kuma suna mahujin tsoron Allah kalun min da miri yubin ra'i fihi ma'anan man ay mutawazi'ina suna masu kankan da kai lillahi ga Allah la yashruna bi ayati lahi ba su sayarwa da ayoyin ubangiji allati inna wanda gon su fita warata a cikin at wal injil injila min sifati muhammadin na sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ba su sai su a samanan kudi kalilan kaɗan mina duna na duniya ya ka tumu da har kuke koyi ta kaufan don tsoro ala riyasa aka shugabanci ka fi ili gairin kama aikin wasunsu su min al-yahud na yahudawa ulaika lahum ajrun wadanga suna da sakamakon su sawabu sakamakon amalin ayyukan su inda rabbihim go ubangijin su yutawnahu ana ba shi maratin shudi kama fil qasas kama da cikin suratul qasas inna allaha sari'ul hisabi allah mai gaugawa yake sabi na sari'ul mujazat allah mai gaugawa sakamako na lil amali ga aiki aswali na kwarai bi sawabin da sakamako ya ajizu anhu eh, ihsa'u wanda kididdiga sakamakon nan ana kasa ba a yawa li kasarati don yawa ne duniya a cikin duniya qabla al-akhirah gabanin lahira wa bil akhirati lahira kuma yudi tafaddulan Allah na ba su wa don alkhairi min hukari ta alama da sarki ba da lisa bayan hisabi fi duniya a cikin duniya haza ma zahara ne wannan shine abin da ya bayyana ganin inji malam walhamdulillah summa tamat sura sannan sura ta cika bi qaulihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني اصبروا ويهن قولي على الآت أكن لا أول مسائب دمسكوا وأن المعاصي قبل أن صحابة مع الله ما يحقولي zai yi hakuri akan waɗanga abubuwa hankuri akan da'a hankuri akan musibbu hankuri akan saba ma Allah kakai waɗanga abubuwa uku na babu na hudu kuma hankuri sifa ce ta bayan Allah as-sabru min shiyamil abarari wal ulama wa yi wa ma kasabri fi shiyami cikin dabi'un duniya duk babu kama hankuri wa sadirul kufara ku hankurtar da kafirai ma'ana wala a ashadda minkum sabra kak ku yadda kafirai su ji ku hankuri su daga yaƙi babu magaza ba su da manufa amma ku kuna da manufa kak ku yadda su yi ku hankuri rabidu ku tsayu aqimu alal jihad ku tsaya kan jihad shine riba'i nan wattaqullaha ku tsaci Allah Ni jami'a walikum ga dukkanin halayenku la'allakum tuflihuna haqiqa in kun tsanci Allah Allah zai baku babban rabo Allah ka ba mu babban rabo ribadi din da an ga ce rabidu sai sun yi karkai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ribadi wurin hukun kafa ta yaki yini guda ya hi duniya da duk abin da cikin ta ribadi yawmin khairun min ad-dunya wa ma fiha in ji manzon Allah Bukhari shi ya wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito hadisi yake cewa riba'in yini da dare yahi azumin wata guda yahi tsaye wata guda kana ibada kuma in mai ribaɗi ya mutu can ana gudanar da arziki nai da ayyuka nai har alkiyama ta tsaya duk mutum wanda ya mutu ana yunke fayil ne a ruhin shi sai murabidi kawai wani hadisi da abi dawo da rawaito don haka ashe kenan ribadi babban abu na to ayan ayi kiran sallah ka zo ka zauna masallaci kana sauraron ayi sallah shi ma ribadi na sauraron sallah ayi azhar ka zauna halla asar ribadi da ayi magariba ka zauna haisha ribadi da Allah ba mu ikon ai huzuna ku ta fi duniya bin nasari ala aduwikum da samun nasara akan makiyanku wa fil akhirati bil jannati kuma alkama ta tsaya ku samu aljanna Allah ka ba mu aljanna wa tanjuna ku tsira min nari gaban wuta huwa hitamun shamilun wannan shi a ciku wanda ya haɗe lima fi jami'in sura ga duk abin da sura ga ta haɗa wa annahu hitamun muwafiqun lil mabda'i kuma wannan ciko na wanda ya dace ga mafara الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان هكذا سورة تفارة هكذا تفارة إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام سورة تفارة دولنا وابتداء أنذر بالانتقام على من كفر بآيات الله yayi gargadi ga ga yan azaba ga duk wanda ya kai ce ma ubangiji wal kitam bashara cikawa kuma yayi bashara bil falahi da samu babban rabo liman ittaqallaha ga wanda ya tsarci Allah farko gargadi ƙarshe bushara ya Allah Allah ka kada mu cikin abin bushararka na'am farkon sura zamu kwana sai suratul nisa'i ashe akwai magana gado Allah gana والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين waliman tabi ahun bi isani ila mitin amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda aka saba muna sauraron wannan karatu ne a babban masallacin jima'a da ke tsohuwar mayanka a garin birnin kabi da kungiyar jama'a su lissafi da waika masu suna wacce almarfu a shek Ismail Idris bin Zakariya ya ainihin assasa Allah ya lullube shi da rahama wanda a shek Abdulrahman Isa ce ga shugaban wasu malamai na jihar Kebe ke gabatarwa tare da Alhafiz Abdulrahman Ahmad Hussaini Jos Allah ya saka musu da alkhairi mai tambaya na farko a yau ah. yana cewa assalamu alaikum yayan uwa musulmi yace yana da tambaya kamar haka yace idan mutum yana sallah tare da liman ta je ko sai shi ta wato sai liman ya manta sajada ta ƙarshe a cikin sallah na'am ya sallama daga cikin mamu sai wani ya ce sajada ɗaya muka yi haka sai kowa ya ce lalle haka ne ma'ana sauran mamu na'am waɗansu da da za su kawo cikon sallah hmm. sun tashi har sun fara karatun fatiha wasu ma har sun shiga cikin sura haka yace to gafata mala ya za a magance wannan matsala matsala ta riga ta gabata yawa sai dai ya za a yi gaba yawa lokacin da liman ya sallama sallah amma ya yi sajada guda bai yi guda ba cikin sujadu biyu da aka yi na sallah na raka'a kuma raka'a ita a ta ƙarshe daga cikin mamu wani ya ce sajada guda fa an kai mutane suka yi tawafiri suka ce eh to liman sai ya koma mai da goshi ne ƙasa sai ce Allahu akbar wannan sujada da an ka bari sai shi ta in yayi sujada nan da an ka bari dalilin ƙarin sujadar da sallamar da ya yi sai a yi sujada sujada ramkalwa ba ya ƙarin sallama ba mm. to sai a yi sujada ramkalwa sujada ba da salami waɗanga da sun ka taya tsaye suna cikin sallah da cewa an tabbatar da liman bai sujada guda ba kowa sai shi yake ya dawo zaune tare da su za a sujada wannan aiki da sun kai duka kamin su jaddada liman zai sharabu da su an fara da bai da kwaya bai cikin kida don haka in an kai sujada nan da su aka zauna aka yi tahiya liman ya sallama ya yi sujada ta yi ba'adiyya to sannan su miƙe su kawo cikon sallar su in suka in aka ƙare da yake ba'diya ce in sun ka kare sanan su ko sai su kawo sajada na'am wannan shi a jara in Allah ya sa wasu ba su ta sun ka tafi su ba tunda an yi idrakin abin ga tun gabanin wasu ba sun ka tafi su ba amma anan abin da ke son a gane su waɗangar sun ka ta suna cikon sallah da an watse ana rigima haka to su gare su wannan raka'a da liman yayi da su ta ƙarshe ba ta cika ba sai su yi sheta sai su kawo cikon sallar su in su gaba sai su sujada haka yake in liman raka raka'a uku ya raka'a uku ya tashi bai yi sujada guda ba amma musu yi mai tasbih ya ki dawowa ne an ce wa yan alat ƙamu don haka da suka yi mai tafiya kidawa to su waɗanda an nan zaune sai su kai goshe su ƙasa su cika sajada in suka cika sajada sai su su bi can ya koyo yawan na raka'a da su yawan na raka'a da su to ta ya sallama su sai ta zuwa inda za suna sallu sai ka salima ta baci haka yake ga mutasar shahi na 69 laul musalli shahi na 33 Allah ya kyauta a sai tambayar ta gaba yace ga tamala idan mutum ya sami rafkanuwa a cikin sallah mai rikitarwa haka ya rasa yanda zai gyara ta a sallah to shi na yi wakili bai sani ba ga tamala yanzu dai yace ya rasa yadda ya gyara ta eh, yace shin ko ya halatta ya sake sallah gaba daya idan kuma ba haka ba to me amma ita wa man aada tarikan lijawri lam tujzihi wa fa'ilan lisharri ibdaruhu min hadha khairul halqi wa sahbihi wa huwa dariqul haqqi wa khairu kulluhu fi ittiba'i wa sharru kulluhu fi imtida'i wallahu la yu'badu bil uqul bal qurbuhu bi sharrihi manqul واختلف أئمة المذاهب في موضع السجود ذي المراتب نعمانهم بعد سلام يسجد وشافعي قبله وأحمد يتبع الوارد من فعل النبي وحيث لم يجده قبله يتبع ومالك فصل للنقصان قبله وبعد ذل بيان saboda haka wanda yake wa sallah ta rikice mai wai ya batta yayi wata ya zan mai aikata mugun sallar da sai sallar wagga da ya bata yi ba lam tujuzi ta isa mishi ba wa fa'ilu li ko ma zan mai aikata sharri domin dora sallah shi a hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa alkhairi duka ya taba cikin biyan manzon Allah sharri duka ya zama wani kawa bid'a haka shehu Abdullahi ya faɗa cikin daul musalli don haka babu rikicin da sallah za ta shiga in dai ba ɓaci ta yi ba ya zama ta gyaru ba don haka akwai kamliya akwai ba'diya sai ya duba ya hasasa ya gani mina na yayi in ragi na yayi to kaga kabliya kenan in dadi na yayi badiya kenan in sun ka hadu duka to kabliya za a yi sai mi a wani dizani kuma abin da ke ce mai irin wa magana Allah ya taimaka ranta yawa na'am sai tambayar ta uku hmm. yace na hukuncin mutumin da aka bi salloli da suka kai uku ko hudu haka sannan ga mai lokaci ta zo a sannan kuma idan suka kai sallolin biyar kuma ga mai lokaci ta zo yaya hukuncin waɗannan sallolin ta so sallah uku misali ashe asuba azhar la'asar bai yi su ba ga al'asar ta taho eh? asuba azhar la'asar yi eh, gaba garba ta zo to abinda asama gare shi ya asuba shi azhar shi la'asar sannan shi magriba to amma yace ana bi ne sallah biyar sai ga wata mai lokaci ta zo ana bi ne asuba azhar la'asar magariba isha'i sai ga asuba ta kawo to sai shi asuba ta kwan sannan hidaya shi ranka waɗanga hal arba'un aw hamsu hafilahu wa arba'un wa sittu ha'atilahu wa man yuqaddim amidan a'ada hadaratan fil waqti in arada wa fi i'adati lizi itimami wato in salloli suka zo irin haka shin wai hudu su ne yasiriya biyar kasiriya ta ko ko a'a biyar ai yasiriya sudda shidda su a kasiriya hal arba au hamsu ha khilafun nan khilafa take tsakanin biyar eh, hudu da biyar amma wa arba'un wa sittu ha atilafu inda malamai suka haɗu sallah hudu yasirul fawaid ta sallah biyar sallah shidda kasiriya ta don haka in hudu na lalle za a faru daga waccan da an ka fara bari har aka ga da lokacin tattau amma in shidda na to a basu ta kwan katanga ka tawo ka ta faɗi oh ta ka ka zuwa ta faɗuwa in ka to za ka tasowa don ka kare gidanka wacce ka fara tarewa Eh? wanda zai kusa faɗuwa ko in ka ce ka to kai gila war ta faɗi waccan ta karkato sai ta faɗi ake zando. to haka abin yake sai eh, Allah ya ganar da mu hmm. sai a sai mai tambaya na gaba yace Allah gafarta malam ina da tambaya yace da yake ku kun ka tai Madina shin ko gaskiya ne kun ga hotunan shehunai ga gidajen laraba sun lillika ko kuma sun rataya ma ‘ya'yansu hotunan shehi a hannu ban gani ba suna yawo da shi ba da ci gaba to an ce lokaci ya yi kuma nan zamu dakata a ah, insha Allah kuma nan zamu dakata sai gobe a saurara sai dai akwai wani ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu na addini kuma ɗan agaji wanda Allah ya jarabce shi ya yi gobara kuma gidansa ya ƙone duk abin da a ciki bai fita da shi ba shi ne malam haruna ɗan agaji wanda ke aiki a malaria da aka akwai buƙatar neman addu'a ga ‘yan uwa musulmai Allah ya mai za mishi da mafificin abin da ya rasa. Amin. Allah ya mai da alkhairi. Akwai marasa lafiya akwai ɗaya daga cikin kallon alhaji husaini garbai shi ma wanda ya samu hadari ya kare yana gida yana jinya shi ma ana neman addu'a kan amin Allah ya sauran marasa lafiya mu Allah ran masa yasa sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله غفر تامنا الله غفر تام ايام غفر تام كاكنم الله غفر تام مالمم Allah ka ji kan su mujaddadi shi Usman bin Fodwe da abokan aikin da suka rasu a wancan lokaci Allah ka sa aljanna ya zama koma a gare su Allah ka ji kan mu a wannan kungiya a Zakariya ka ji kan na tauhid Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ka yi musu rahama Allah ka sa gurbin su zan dawo na gidan aljanna ya Allah ubangiji muna roƙonka khalifan ma na farko a Sheikh Muhammad Sani zingir Allah ka masa gudumawa da shi da mataimakinsa a Sheikh Sambo da sa'i na ƙasa mataimaki na biyu a Sheikh Sirasan Jingir wannan babban malami namu da yake gabatar da tafsiri a wannan babban masallaci na Juma'a da ke wannan babban birni da kuma tafsiri da yake gabatarwa a cikin garin jega muna fata Allah ka saka wa maran da alkhairi wanda suke kula da gudanarwar wannan aiki muna fata Allah ka sa musu a lada kwamitin wannan tafsiri da masu daukan wannan karatu suke yadawa ga NTA ga wato KSTV ga kamfanin Alhaji Abubakar na Kebi TV ko ke shi ne kebi <laughs> eh ne ko eh. tv ne to alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi yan agajin mu Allah ya kara muku albarka yanda yake ta wannan ɗawainiya wajen tsara wurin karatu Allah ya sa muku a mizanin lada daraktan agaji da ya fita wani aiki muna fata Allah ya ba su nasara Allah ya dawo da su lafiya ya Allah ubangiji yan uwa da aka ambata marasa lafiya kamar su alhaji garba da shi da yake tunawa shi ma da lafiya da wanda ya samu karaya muna fata Allah ka warkar da su wanda kuma ya samu gobara a gidansa Allah ka maida masa da mafi alkhairi Allah ka maida masa sabon arziki Allah ka tsare sauran gidajen musulmai na duniya baki daya ya Allah ubangiji bayan Allah da suke halartuwa wajen wannan tafsiri shi akwai manya-manyan ma'aikatan gwamnati da manya-manyan 'yan siyasa da masu aiki a kamfanoni daban-daban da ma jami'an tsaro na